ko'ina da ko'ina ginshikan masallacin an daddaure su da gwal duk duniya babu inda aka kashe kuɗi kamar zuwa ziyarar manzon Allah kuɗaɗe ba irin wanda ba kashe ba don zuwa ziyarar manzon Allah kullum shekara billions billions ake kashewa don aje gidan manzon Allah a yi sallah a masallacinsa duk saboda isansa zama wansa manzon Allah sallallahu alaihi duk duniya babu inda ake samun gidan wani annabi da masallacinsa sai annabi muhammadu kadai ake samun gidansa da masallacinsa saboda a ah, hawaniyarsa la tuqi wa la ah, baitu min zukhrubin aw gefen samai waɗannan lan ƙiyyika hatta tunzila na ƙara'u naqra'u su har rabbi har kuntu illa basharan